Thunder Blows Online TV. Thunder Blows Online masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na tilayen tilayen shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tona bulos kamar yadda kuka sani shiri ne da muke kawo masana ko masu ruwa da tsaki ko wanda suke rike da madahun iko mu ba su dama domin yin fashin baki wani al'amari wanda yake shine yana ko kuma yana daga cikin al'amuran da suke addaba al'umma ko kuma matsala wadda take da da al'umma ko ba su dama domin su yi al'umma bayani tilayen tilayen a fahimtar da su a ilmantar da su manufa wannan shirin shine ko da yaushe a faɗakar da al'umma akan al'amuran da ke ga suna komowa idan za ku iya tuna mako biyu zuwa uku da suka gabata mun kawo shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa reshen jami'ar gwamnatin tarayya da ke nan gusau wato federal university gusau wato asu inda muka kawo sakatare na ita wannan kungiyar dr aminu chafe da kuma ma'ajin kungiyar muka yi shimfiɗa a kan dalilan da ya sa ita wannan uwar kungiyar ta umarci dukkanin rassanta da ke faɗin najeriya su cikin yajin aiki na tsawon wata guda kuma wanda suka kira yajin aiki na gargaɗi to kusan dai a ce yanzu aski ya kawo gaban goshi domin saura awa 48 wannan wa'adin da suka bada na tsawon wata guda ya kare kuma ga dukkanin alamu babu wata matsaya ta kwarai wadda an ka cimma tsakanin ita wannan kungiyar da gwamnatin tarayya to yanzu babban damuwar da ake ciki shine meye wani mataki na gaba za a dauka dama a bisa hasashe ana tunanin in suka yi wanga yajin aiki na gargadi idan gwamnatin tarayya ba ta ɗauki matakin da ya kamata na cika alƙawarin da tsakaninta da su ba za a ci gaba da yajin aikin sai babu ta gani ko kuma kila a samu hanyoyi na maslaha waɗanda za a bi domin kawo sassauci to ganin cewa dai yanzu ya zuwa yanzu ba mu samu rahotanni na wasu bayanai ko wata matsaya ta kirki da aka ce ma tsakanin shugabannin ita wannan kungiya da gwamnatin tarayya ba mun ga ya dace mu sake kiran shi sakatare na ita wannan kungiya reshen ah, jami'ar gwamnatin tarayya wato fug domin ya sake mana bayani tsawon kwanakin nan da suka yi kusan kwana 28 wace matsaya an ka cimma wani ci gaba aka samu ko kuma idan wa'adin ya ƙare babu wata matsaya ina aka dosa a matakin a buɗe makarantu wato jami'o'i ko kuma ci gaba da kalgame su dokta muna maka barka da shigowa sunana anas sani an ka ko bakon mu na dr alamin tsafe sananne ne shine shugaban kungiyar nan ta zamfara sakul kuma shi a sakatar na kungiyar malaman jami'o'i ta kasa reshen jami'ar gwamnatin tarayya wato fug muna maka barka da shigowa a cikin wannan shirin karo na biyu a suna na anas sani an kamar yadda gaya muku ni zan jagoranci wannan tattauna kuma kai tsaye za mu shiga cikin gundarin wannan shirin dokta sati uku da suka gabata mun kawo ku wannan ɗakin da kai da takwaranka wato ma'ajin ita wannan jam'iyya mm. eh, ita wannan kungiya ta mm. asu mm. ah, ba mu sani ba bayan zuwa kunan ko ba ta haihu akwai wani cigaba da an ka samu to jama'a assalamu alaikum magana gaskiya dokta babu wani cigaba da aka samu na abu a gari kuma dukkan alamu sun gwadi wanga yajin aikin cigaba zai yi amma dai abin da yasa na ce alamu saboda ga ita asu tana da wani system mm. su shugabanni can ba su za su zauna su yanke hukunci su ce a je yajin aiki ko a bari ba za su duk abin da nan yanzu shirye-shiryen da ake yi shine su shugabannin kasa za su turo bayanai ga zonal branches su kuma zonal branches za su tura ga chaptoci na jami'ai ya daga rassa to idan aka za a zauna kowane memba kowane memba yana da input din da zai bayar ga yana da gudunmuwa to idan suka turo muna za mu zauna da mu da membobinmu a yan yanke hukunci shin muna so a ci gaba da yajin aikin ko ko muna son a dawo kamin mu gani gwamnati za ta yi amma ga yanayin body language yanayin jikin ma'aikatanmu mm. mu gaskiya sun fi favorin a ci gaba da yajin aikin nan to amma dokta wai ba ku samu zama da gwamnatin tarayya ba ne tun tsawon lokacin da kun kawo don yajin aikin wato an dan zazzauna amma zaman bai yi yajin wani furit ba kamar yadda shugabanmu na ƙasa mm. a professor emmanuel osodeke ya mm. ce wagga matsalar ta asu duk wanga zama ana iya kare ta cikin kwana uku cikin sati guda in an so a yi matsalar su gwamnatin ba su shirya yi ba ne dalilin da ya sani ce haka kaga kamar kwanakin baya ai eh, platform uh, gidauniyar da ake biyan albashi mm. na yutar da apis tana cikin dalilan da ya sa aka ji yajin aiki to amma ana cikin bincike ana cikin mitin ana tattaunawa sai uh, shugaban nitda a uh, kungiyar technology ta kasa commission na technology na kasa ya hito ya ce ai ita wannan utas din ba ta yi passing integrity test ba hmm. wanda kaga a wannan lokaci kwanakin baya cikin 2020 sun yi testin din kuma sun ba da mark su da kansu ne su daɗin kuma yanzu ya dawo ya ce ba kaji kenan gwamnatin tana ta je ta dawo to ɗau kenan biyu a in ma akwai born of contentions already akwai abubuwan da suka ce ba su fahimta ba ba su gane ba kuma ana kokarin musu bayani waɗannan abubuwan shine a lokacin da suka yi testing ita utas duk abubuwan da suka fahimta sun ka sani utas ta yi passing Uh, a wasu bangare ta ci 77% a wani bangare ta ci up to 83% a bangarorin da bata ci bata sun ce ta yi failing bangarora ne da basu sanya jami'a ka aiki ba example din da zan baya ne wasu jami'o'i suna amfani da faculties wasu jami'o'i suna amfani a matsayin tsangaya wasu jami'o'i suna amfani da college kamar misali dan fodo ta hada biyu akwai college of health college of veterinary yawa sannan kuma sauran faculties to su yan nishida ba su san da haka ba so duk inda suka je suka ga an rubuta college a matsayin tsangaya sai su ce is wrong sai su fail utas shine da suka dawo sai aka zauna aka ce to tim din ansu su zo su zauna da tim din da inda suke da tambayoyi ku gyara musu ku musu bayani sai su ƙara testing don a tabbatar da ingancin asu ta ce a kawo independent observers uh, daga ministry ta education da ministry ta labor da nuc duk su zauna su ga yadda ake yin abun nan to ana cikin yin wannan ne ha ana ciki shi dj na bai ma taba zuwa mitin ba bai san mi aka tattaunawa ba bai san ya ake ciki ba ana cikin yin wannan ya hito ya ce a utah ta yi failing abin su kayi kenan gwamnati abinda take kokarin gwadi bata shirya ba abu na biyu shine shugaban kasa lokacin da uh, narec mm. wannan interreligious council don mutane na ta cewa me yasa asu ba ta exploring other options to mun bi options ɗin har manyan mutane su sultan su manyan dai malaman addini na musulunci da na kiristanci mm. mu yi maganganu da su kuma suka yadda za su je su tattauna da shugaban kasa kuma sun yi din a ya haɗa kwamiti a ɗaya ga february kenan mm. ana batun wata ɗaya da wani abu yanzu ya haɗa kwamiti ya ce da chief of staff ɗin shi da minista na ilimi da minista na labor da ministan kuɗi su hudu su zo su zauna da asu to Allah a tattauna matsalar nan aka yi ta karshe to har yau da muka magana da kai kwamitin nan har yanzu sun ma da su zauna da ta da shi gambar da aka gani har jakarwarin da aka gani shi ma dan cikin gida ne ya kamata a cikin da ya taba zama memba na asu kamin ya shiga siyasa to duk irin wannan kaga yana gudun cewa gwamnatin bata shirya magance waɗanga matsaloli ba abu na uku shine sun naɗa wani kwamiti sun ce zai diba report ɗin da aka yi a green don a cikin 2020 da muna mitin an zauna da su an yi negotiation na abubuwan da aka yawa an sake tattauna su an cimma wata matsaya an ba da kwamiti report to amma report ɗin tun may 2021 ina ganin yanzu wata ne goma kenan eh, muna march april may wata goma kenan hannunsu a ce har yanzu ba su zauna sun ka karanta ba har yanzu balle su ga in akwai wani abu da suke da shakuwa su dawo a sake zauna a tantance ta wai sai yanzu za su naɗa kwamitin da wai a bashi wata uku ya zauna ya karanta wannan report report da yana zama wata goma kuma wata uku kaga kenan dai magana su shiriri ta suka so a yi ta tahiya dai a yi ta ba su son a kai karshe don wannan abu ne da kwana uku hudu kana hada kwamiti su in suka hito da su sai a zo a zauna yanzu su abin da suke so bayan wata uku in kwamitin su yadda musu da shakoyin da yake da mm. sai a zo a sake zama da asu sannan a sake da negotiation kaga kenan ba wata uku ake kallo ba ana kallon wata biyar shidda bakwai ba a ma san kila kila akai shekara so yajin aikin dai ana na ana yi babu alamun zai tsaya abin da muke kira ga ɗalibai su yi haƙuri da mu saboda su muke yin wannan insha to amma ka ga zaman da ƙungiyar ɗalibai nan su da minista eh. kuma kusan a ce ya musu work out cikin mitin ɗin don bayan sun gama bayani ya ce jawabansu gaba ɗaya ba abin ɗauka in ban da shawara ɗaya mm. na cewa akwai bukata a sa ɗalibai cikin negotiation team ya kuke kallon attitude na shugabannin da suke rike da hukunci na harkar ilimi cikin bayanan da sun ka ministan ilimi cewa abun bakin ciki sun gan shi ya tafi wata kasa sa na graduating da ne meaning bai da trust ga policy din da yake driving so sannan a ce minista ya musu work out daga cikin mitin irin wannan shin wace irin wani irin signal abin da yake sandin ma a makoma ilimi a Najeriya to wannan abu biyu ne na harko su shugabancin na nas mm. ba su kyauta ba a wasu hanyoyi a shi shugaba shugaba ne in za ka yi mishi magana har dai ya kira ka ya baka audience to ya kamata a girmama juna mm. yadda suka yi mishi magana ni ina a fahimta ta ba su kyauta ba na ɗaya kenan na biyu abin da suka ce ya yi kuma bai yi ba cewa ya tafi ƙasashen waje don graduation ɗin ɗaya ne ban tunanin adamu adamu duk binciken da muka yi adamu adamu bai da dan da ko diya da ya karatu kasashen waje yana dai da diya da ta yi karatu a makarantun kuɗi na ga nile university ce a nan najeriya su kaga wannan su kansu ba su yi binciken su yadda ya kamata ba na uku shine kila um, wannan magana ita ta bashi haushi har yayi working out na uku shi kuma Eh, ina kallon yadda ya musu responde a matsayin shi na shugaba shi ma bai kyauta ba saboda shugaba kamar da nace shugaba ne dole a ɗauko duk wata shugaba jujji ne yawa duk wata shara a zo a watsa ma kai kuma kai hankuri to a yadda ya musu maganan bai kyauta ba yadda ya tashi ya hita su ya tahe shi bai kyauta ba a gawa ga tambayar ka ina tunanin ga yadda muka tunanin yadda aka tahe yadda ilimi yanzu waɗanda an rike da ilimin da kuma waɗanda ka tahiyar da ilimi a najeriya ba su buƙatar cigaban ilimi a najeriya ina ganin ba su damu ba don in ilimi ya durkushe ya komi ya lalace a najeriya dalilin da ya sani ce haka shine ne kamar shi ministan ilimi mm. a gwamnatocin da suka gabata ina ganin asu ta da wani fitaccen mutum daga goyon bayanta irin ministan ilimi yana diba matsalolinta ya yi rubuce-rubuce a kai na goyon bayan asu a kan yajin aikin da suke na ƙarshe shine lokacin ah, gwamnatin jonathan to amma sai ga shi shi da aka ɗauko aka ba shi ilimin ya gyara sai ga shi duk gwamnatocin baya kuma sun hishiyan abin gwari wurin gyaran ilimin saboda in za mu yi adalci ita gwamnatin jonathan ma ai da za ta ba da kuɗin revitalization da ake magana biliyan 220 ta bayar gwamnatin buhari cikin shekara guda gwamnatin buhari cikin shekara bakwai ta bada biliyan saba'in to ina wannan ina magana gyara a nan na ɗauki kenan na biyu duk waɗanga abubuwan da ake ta yi magana a kai ake ta tattaunawa ake ta aje a dawo inda shi maɗanda an rike da madahun iko na gyaran ilimi sun sa gaskiya ba abu ne mai wahala ba abu ne da kwana uku hudu an kare shi don Eh, kamar yadda shi shugabanmu na ƙasa yake haɗi da a ce waɗanga tattaunawa da ake mm. kowane daga cikin ministoci na yana da halin ministan kwadago to da an kai ƙarshen wanga abu saboda shi mutum ne da in ya ce zai zai in ka ga an yi ɗin bai yi ba to daga ƙila 'yan uwan shi tattawa ma shi dai a level ɗin shi zai yi bai kuma amma dai kuma mai yawanci shi aka ta sa gaba ya yi da za su jawo bakin jini amma da a tattauna da aka yi shi da gwanda shi an san ilimi ina tabbatar maka insha Allah ko ba a kai karshen matsalar nan ba da an kusa kai karshen ta to mu na ilimi ga yadda suke tafiyar da ilimi gaskiya ba mu da makoma ba mu ka tunanin ilimi na da makoma mai kyau a kasan nan yadda suke da ma wai ya kuke assessing ran da kamar iyaye fa sun dauki lalurar nan sun bar ta matsayin lalurar ta dame su kawai ba sa is as if mutane ma in ka duba majority na iyaye ma su yi disagree da asu ganin cewa bukatocin asu a tu demanding kuma personal ba sa kallon ku yadda kuke kallon makoma ilimin ga jayayyar da kuke shin ya za ka assessing attitude na iyaye tuwar taimakon ku ne kamata su yi na ganin cewa an tirsa sama gwamnati ta yi abin da ya kamata wato akwai damuwa ga wannan amma ina tunanin mahi yawanci akwai laifin asu cikin wanga saboda kaga yanzu ita asu har yanzu ba ta da wani social media handle babu facebook handle bamu da twitter handle bamu da instagram bamu da duk wani abin social media handle da zai rika hitar da labaran asu authentic da za a ce asu tana wayan ma al'umma da kai na abin da ake sai yanzu zamani ya canza dole ne duk abin da zaka sai ka hada da social media inda a ce muna samun waɗannan hanyoyi duk labaran da zaka ji sai dai zaka ga kila membobi ne sun ka hitar ko kuma an je an yi tare ko personal opinion ko wani abu so inda inda za a samu waɗanda abubuwan a watsa su kila uwaye za su saurara ko kuma za su kalla ko za su karanta sai su fahimci ina aka nuna ah, na ɗan kenan na biyu ah, inda nake ganin lahin uwayen su kuma bai yiwuwa dan ko da baka taɓa zuwa makaranta ba dan ya ce makaranta yau hmm, an dawo yajin aiki an ko wata biyar shida ya koma an ƙara wata shekara guda ya sake da baka fara tambayar ni an muharin wanda yajin aiki ba ni ka kawo shi a sai su tsaya su fahimci ni an yajin aiki ne sai su fara tunanin ta ya za su ba da su kuma nasu gudunmuwa ban inda nake dan musu ƙafa shine ba kamar malaman secondary da primary school ba da suke da kungiya guda da aka ce mun e. wawaye na jami'i ba su da wannan kungiya therefore in ba ban fanta inda za su haɗu su yi wani wani bayan masu kai da mun hukuntar za a yi su ba makarantu ba suke ba masu kai da hukuntar tabbas ɗayan su ba sun yi son su kai su makarantu kuɗi ko su kai su ƙasashen waje so wannan shi yasa nake ɗan ɗaga ma uwayen ƙafa Eh, abin da ba su sani ba shine su ma kansu muna taimakon su saboda eh, kwanakin baya eh, wale lakin wani former provocation fulani na university of lagos da za ana wannan renegotiation da mai magana a kai ɗazu shi ne ciyaman na renegotiation daga bangaren gwamnati shi abin da ma yake ta kokarin cewa shine a yi kokari a bido abubuwan da za a suke bukata a yi mata amma ɗalibai shi personal opinion ɗin shi kuma ya so a fashi cikin report ɗin eh. shi ne ɗalibai su rika biyan akalla miliyan guda duk shekara tuition so mana for their reason behind argument ne shi abin da yake kallo shi ne ai gwamnati ba za ta yi ɗaukar nauyin jami'o'i ba da yafu ya kamata a yi ko a yi ne ake cewa abu partial privatization ke ba to partial privatization eh, na mance english word din da da yake nuhi a abin eh, amma dai abin da yake nuhi shine eh, ilimin sai ya zama ya zama kamar jami'ai sun tsaya ga matsayin kansu eh, suke nuɗe kansu kuɗaɗen shiga suke duk wani mataki da a wasu kuɗi da suka bukata na gine-gine ko na providing na wasu kayan aiki su za su biɗin su kuma ga ɗalibai za a shi kuɗi kamar yadda jami'in ƙasashen waje ke yi to mu kuma asu muka ce a bai yiwuwa haka nan saboda um, kusan kashi kashi kitsin da bakwai da takwas na ma'uwayen yaren da ke karatu wurinmu talakawa ne ba za su yi wannan ba saboda haka ita dai gwamnati ita da yake haƙƙinta in har za ta bari a ci gaba da haka to ta yi aikin da ya kamata sai ta cire hannunta cikin ilimi sauran abubuwan ah, matakan da za a ɗauka kuma asu da sauran university za su san hanyoyin da za su bi su samu. Wani ya kama kwamiti na bayan can sun zauna kuma suna jawo hankalin gwamnatin tarayya cewa akwai ko bukata a kai ƙarshen wannan yajin aiki kada a ba ku dama ku malaman jami'i na ci gaba da shi mm. a wace gudunmuwa kake ganin su wannan kwamiti na vice chancellor zai iya ba da wajen kawo ƙarshen wannan matsala to alhamdulillah mahi yawanci shugabannin jami'o'i ba su cika goyon bayan asu ba ba wai ba su goyon bayan duk da su goyon members duk da members ba su publicly kamar yadda suka yi su hito su goyon bayan ta amma duk da kuma sun san in an ka yi abin da asu ke struggling su ake taimakawa su ake ba kuɗi su yi ayyukan da za su yi ah, su ake ba su ba da kwangiloli duk abin da kuma za ka ga mutum an ce a lokacin shi ne an kai kaza an kai kaza an kai kaza to yanzu kan sun hito sun yi abin da nake gani shine wannan wannan maganar da suka yi za ta yi impact a lot za ta yi tasiri sosai ah, yanzu in ka cire can kwanakin baya lokacin jonathan da aka yi mm. yanzu ka ga mun fara samun ɗalibai suna goyon bayan asu don sun fara fahimtar me asu ke yi mun fara samun shugabannin jami'o'i suna goyon bayan asu mun fara samun shugabannin addinai suna goyon bayan asu to kenan kaga struggle din asu ya fara samun recognition din da abbe da da su waɗanda kuma muryoyin na waɗanda mutanen za su iya yin tasiri wurin nema a kawo ƙarshen abin da matsalolin da ake samu kuma insha Allah muna fatan za a to yanzu kusan daga ƙarshe a mutane suna complain cewa duk da wagga gwagwarmayar da yankunan da kuke kwaliti na ilimi is dropping a jami'o'in Najeriya wani a matsala to kwalitin na ilimi ya danganta daga yadda kake karantar da shi ko kuma da ana magana generally eh. saboda suna magana infrastructures din eh, babu mm. azuzuwan ba su isa eh. laboratories din babu libraries namu in ka duba littafan da akwai wasu jami'o'i na wasu kasashe shekara ashirin bayan an karatu ma ne littafin so to uh, mafi yawanci za ka ga cewa kamar yadda kake magana babu infrastructure ba yanzu in kaje in kaje kolin fadin university bisa akwai azuzuwan da sun yi lecture halls din su yawa sai ba ga ko dai yara suna zaune gaban malamin kafa ko kuma suna baya tsaye ko kuma daga wajen wanda ya wajen wanda wanda bai iyawa sai ya ci hiraje mahi ta su za su yi za a ga a da yanar da kila lecture notes din da malami ya bar kawai shi ya ishe su bari su je su karanta in jarabawa ta zo a dai burza a goza da gini a dai samu a wuce kuma su ne za su kara karatu su ne za su je za a ba aiki su ne za su fara za su rika kasar ganin gaba to kaga tun yanzu ilimi ya fara samun matsala ina future kasa take ah, kuma waɗanda abubuwa in ba an gyara su ba babu ranar da quality din ilimi zai da mu abin da asu muke so ne. idan gwamnati ta yi gyare-gyaren ta sai ta aza mana key performance indicators deliverables duk wanda bai yi kaza ba za a cire shi ko a kore aiki ko a canza marori ko wani abu mu kuma mu live up to our own end amma ku ku yi naku mu ma mu naku don ilimin nan ya inganta going forward abinda masana ko kuma masu hikima ka cewa duk wanda ka so ya kashe ƙasa to ya hana ma iyayen ƙasar ta ilimi to ka ku ga yanzu za mu iya cewa babu buhari taimakon da ya wannan ƙasar shine kashe ta don ya bi ta ƙarƙashin gwamnatin shine har yanzu ilimi yake ta ƙara deteriorating yake ta ƙara lalacewa kuma babu wani eh, mataki da aka ɗauka babu wani mataki da muka gani ana niyyar ɗauka da zai sa a kawo wanda gyara to yanzu da ƙarshe mai kiran ka ga ɗalibai saboda suna da too much and um, uh, they are anxious in wata bature su dai dawo makaranta gaskiya kuma ga dukkan alamu alƙaluman na hona nuna kuma akwai wahala akwai courses din da nake ɗauka usually ina bude whatsapp group uh, wata ran in zan ba da information ko in yaro na da tambayar da domin cikin aji ba sai kuma in akwai wani abu da zan yi bayani da sauransu so muna interaction da su sosai muna hira wasu in zan je suna wani biki ko wani program zan je in ziyarce su ko kuma su zo nawa to duk muna yin wani. a cikin group din kullun tambayar da aka yi shi ne shi za a dawo za a dawo ya ji aiki kullun tambayar su ina su cewa ku ƙara hankali ku ƙara sai da na samu lokaci na tsaya ne musu ma lacca akan matsalolin da asu da suka sa asu ta ji ya ji aiki sannan wasu suka suka fahimta don da farko har sun da cewa don ina ina sakata ne na cewa malam ba ku nuna adalci kaza kaza kaza to kiran da muke musu shine su ƙara hakuri. Mm. Ah, ba mun yi don mu bata musu eh, future ba ko mun yi don mu bata musu yanayin karatunsu mun yi ne don mu inganta musu ilimin da muka ba su mun yi ne don idan sun ka gama karatu ne sun ka tafi duk duniya babu inda ba su iya zuwa su tsaya su ce sun karanci kaza kuma a taba su a sun karanci kaza ah, kuma ba su kadai ba har na bayan su ah, mun ma ɗayan mu na tasowa kuma nan ciki ɗin za mu taso duk wannan ah, kuma su da annan ciki mun ɗauke su ɗayan mu ah, wasu ƙannan mu wasu yannan mu duk da amma dai mun ɗauke su jimarali tun da malamin ubani mun ɗauke su ɗayan mu su yi haƙuri saboda su muke yi su daure su ba mu goyon baya insha Allah future ɗinsu will look bright. To, muna godiya da ka samu dama ka halarci wannan domin wa gajeruwar tattaunawa domin a kifin mutane inform matsayin da ake ciki da kuma abin da ake tunani nan da awa 48 sai in kila wani al'amari ya ci a madadin dukkanin wanda suka saka hannunsu domin ganin wannan shirin ya zo muku Allah sani an ka nake ce muku masu Thunder Blows Online TV. Blows Online.